tambaya ta uku, zuwa ina annabi tsiya da aminci Allah su tabbata gare shi ya yi hijira amsa daga makka zuwa madina